na dan gaigaya mu shi Abdullahi Abdullahi magana a dandali to karshe dai suka cire a dandali duk shiga da kusan dandalin ba san abin da ke tafiya ba Ok, sun cire ka dan sun cire ku eh, Abdalla Abdalla mai kungiyar da yake ta shine shugaban kungiyar Hausawan Najeriya sun cire ka a dandalin su? Kirin da nake sun cire ni ba inda nake eh, wannan Arewa people ne zan yi aka cire saboda shi ma mun yi rigima shi ma shugaban mun yi rigima. Eh to a mi a hankali ka ga dakata dakata dakata ba na son harɗe harɗe mu gama na Abdallah Abdallah sannan mu je na Arewa fifo me ya haɗa ka da Abdallah Abdallah wanda ake kiran kansa shugaban kungiyar Hausawan Najeriya wanda kuma kowa ya san Bafulatani ne me ya haɗa ka da shi yawa to ai da ina farko kafin in fara sanin gidan na gidan gidan mu na eh, musanta aidatan da ta'addatin dan fodi da tura ta kai bango da gidan aikin na fara sauka eh. am har kwanakin ina kwaranta min wannan gida ba gidan Eh, hausawa bane ba to kuma ya rinka mai tambayoyi na ji tambayoyin naji suna da karkaki a gaskiya mm. to daga nan tambayar me kai mar dakata da me ka tambayar me kai masa na tambaye shi ne nake ce mashi eh, wannan kungiyar ta hausawa gaskiya ni ban yarda da jagorancin da ke akwai ciki ba saboda za a iya samun 'ya'yan fulani a ciki wanda za su ringa boye kawunan daga nan gidan shi aka yi ta aka sanya min ido duk lokacin zan yi magana sai a rinka yin against ina a gidan da ka faɗa masa da ka faɗa Abdallah Abdallah din cewar wannan kungiyar wutakil akwai Fulani a ciki baka yarda da shugabancinsa ba shi ɗin ne kansa a eh. matsayinsa na shi ba Fulatani baka yarda da shugabancinsa ba ko ku a'a me kake nufi so nake ka ɗan ƙarin haske Ok, ba ka yarda da shi ba ba ka yarda da gidan gaba ɗaya ba ka yi nufin ka ko ba haka eh, ba. ta arziki ce sai a ran a gefen dina a ce ai ni dan gidan hajiya ne dan hajiya ne tare muke da hajiya to karshe dai shi da muka tafi ana tafiya kai kan yi hakuri ba ina kawo magana kan yi hakuri ba sa cire ni to karshe dai dan kwanakin nan da ah, abba halir ya wannan bidiyon eh, nake cewa shi abba halir ai yana nan gidan kuma shi ya san abin da ake hajiya kuma dan haka ba gaskiya gare shi ba sai daga nan na yi maganar kawai ah, a lugari na wayewa in duba kawai na ga duka gidajen an yi removing gaba ɗaya an cire ka shi wannan tare eh gaba da an cire ni hmm. to shi kenan to yanzu dakata samiyut jikan gagare bara waccan domin yau kana da shekara biyu a dandalinmu bara waccan da ka shiga dandalin sa abdallah abdallah har kake ɗauko odiyoyinsu kake mana na kama ka da faɗa na ce maka waɗannan mutanen ba hausawa ba ne fulani ne muka yi ja in ja da kai idan kai ka manta ni ban manta ba na shiga dandali ne maka kaca kaca na ce kuma duk abin da na faɗa in ka yadda Allah ya isa ban yafe maka ba amma ka zuba ido akwai ranar da kai da kanka za ka san waɗannan mutanen ba hausawa ba ne fulani ne bayan nan har ka zo ka ɗauko zance he ka biyo ni ta baya in ba ka manta ba ka san duk abin da aka yi bana mantuwa ka biyo ni ta baya sai kake cewa ka ce da su abdalla abdalla kana da mutane kana da ƙuri'u amma duk da haka kai ka ga alama ka samu karɓuwa a gurinsu ba ka tuno da ne maka faɗa ne maka ya gaiga na cire ka a dandalinmu na ce kai ba za ka gyaru ba na ce na faɗa maka mutanen nan ba hausa ba ne ba hausa ba ne amma ka nace da jarabar ka ka min su Buɗe mute ɗinka, na cire ka a gidanmu ko ban cire ka ba? Buɗe ka ban ansa. Jikan gagare, buɗe ka ban ansa. Ɗauke mute ɗinka, buɗe. To, rufe ka mayar, rufe ka mayar. To, cire wadda na yi maka. Abin da isa ka birge ni, sai kai ta bin mutane don Allah don annabi yanzu kai ka fahimta. Ka fahimci sa Abdullahi? Abdullahi ba Hausa ba ne amma kana so ka dawo cikin dandali. ka sai da kai wajen wata shida ma na ƙida da kai amma baka fasa ba kuma kana biyo ni ta baya da muna magana ne blocking ɗinka to wannan sanadin da isa ne maka wannan faɗan kenan na ce maka ka daina bin wa'annan mutanen fulani ne kuma wa'annan mutanen in baka yi hankali ba ajalinka a hannun su ike mun yi haka ko ba mu yi haka ba buɗe mu ka ban ansa to abin da nake so da kai da kuma duk wanda ike gidan nan ike ji na da kuma duk wanda ike sama ko ike baya da kuma su fulanin kansu domin yanzu na san suna ji na duk lokacin da kuka ga ina muku faɗa in dai ku cikakkun hausawa ne to ba ina muku faɗa dan ina so in muku faɗa ba ne ina muku faɗa ne don kar a halakar da ku ina muku faɗa ne dan nasan halin hausawa ni ma wannan halin ina da shi na yadda na kowa ma mutumin kirki ne eh. na kowa ma mutumin arziki ne mu hausa muna da matsala matsalar da muke da ita muna da yadda muna da kirki duk wanda zai yaƙe mana muga fararen haƙori sai mu ce ai masoyinmu ne duk wanda zai ɗauki a kan gyaɗa ta naira goma in ka bai ɗan bahaushe sai ka kashe danginsa gaba ɗaya in kai magana in aka yi mara magana aka ce wane ya kashe ya kashe danginka gaba ɗaya ce ai kotar ya taɓa bai ɗana gyaɗa, naira goma to wannan sanin alheri da muke da shi wannan ba sanin alheri ba ne dabbanci ne kyauta ba za ta sa na zama bawa a gurin mutum ba ba za ka bani abin da Allah bai bani ba mikiyinka mikiyinka ne ko ya kama damisa ya baka har abadin abada ba fulatani ba zai taɓa zama masoyin bahaushe ba yau ga abin da nake faɗa ku duba ku ga zaman da abdallah abdallah yi. Ku duba ku ga zaman da Abdallah Abdallah wannan zama ne da Abdallah Abdallah ku ga yadda isun ku yadda kansa wannan na tsakiya ɗin nan ɗan asabe Fulani ya gagare su ya gagari Fulani ya gagari dakkwaradda ya gagari duk waɗannan 'yan ta'adda bindiga ba ta kama shi wuka ba ta kama shi a kama kuma ba zai kamu ba kowa ya ji irin firar da aka yi tsakanin Musa Mushan Kura da tsakanin Shafi'u ‘yan Bello. Shafi'u ‘yan Bello a shafinsa ko kilmar Allah iji ƙarre bai faɗa ba sai retweet kawai da iyi. A shafinsa kilmar Allah iji ƙarre Abdallah wannan Shafi'u ‘yan Bello bai yi ta ba. Bai yi ta ba. Sai retweet kawai da iyi. A gaskiya wani abun mu Hausa mu ne muke jawo wa kanmu. Yadda da kwaɗayin ungo. Kai dai Bahaushe kana so ka ce, kai kana so ka bayar, kai ma kana so a ba Mun zama ranmu a ƙasan nan ran alade ya fi ranmu daraja. Ba abin da ya kai mu wannan sai yadda da mu. Abdallah Abdallah ni na san magana ta ba lallai ta gama duniya ta je gurin waɗannan 'yan sa kai ɗin ba. amma a ina Abdalla Abdalla isami lambar waɗannan 'yan sa kai ɗin. Waɗanda ake neman sa ake farautar su, wanda Musa Mushan Kura ya yi magana a kansu ya fi sau dubu. Cewar 'yan sa kai sun fi ma 'yan ta'adda hatsari haka Musa Mushan Kura ya faɗa. haka Musa Mushan Kura ya faɗa a Hausawa babu infoma ko mutum ɗaya duk wanda aka kama infoma in kai bibiya ka bibiya ka bibiya za ka san ba bafulatani ne wanda kwata-kwata ba ma ya jin fulatancin wanda suke kiran kansa hausawa wanda kuma ba hausawa ba ne dan ba ka jin fulatanci ba za ka zama bahaushe ba dan ba ka jin hausa ba za ka zama kabilar da ka zauna a cikin ka koyi harshen da kake ji ba to a yau ga abin da nake tsoro ya afku gashi nan ɓaro abinda abin da nake tsoro ya afku, na cewar za ku kai kanku kan ajalinku, za a kashe ku, za a kashe ku, amma yawancinku dukanku ba ku fahimci inda na saka gaba ba, ba ku yarda da abin da na faɗa ba. Abdalla Abdalla ya je shi wannan guri. Bidiyo i ɗauka kuma irin 'yan sa kai irin waɗannan in dai har kyauta za a ba su ko taimako ba dubu ɗari uku za a ba su ba a ina abdalla abdalla ya samu dubu ɗari uku wannan kuɗi ko ku yadda ko kar ku yadda daga hannun gumi ifito aka ba musa mushan shankura musa mushan kura ikawowa shafi'u ɗan balla shafi'u ɗan balla a yanzu ya koma Gana, amma shafi'u ɗan balla ya kwana biyar saboda wannan kuɗin a kawo da dubu ɗari biyar za a ba su sai aka ce a ba su dubu ɗari uku ya isa idan aka kai aka gama da su sai a yan zamfara kuma a ce za a ba su dubu ɗari biyar dubu ɗari uku ne fa kuɗin wannan da kuka ga an sa bindiga ba ta kama shi wuka ba ta kama shi kone shi aka yi man fetur aka sa aka kone jikinsa Ɗan uwansa sun san wannan zancen danginsa sun san wannan da kusa da shi da izauna isunku yadda kai da wannan TJ su ne da kuma PRO ɗinsu da kuma plan da suka je a nan gurin duk wanda yake bahaushe a nan gurin to ba tare yake da sa Abdallah Abdallah ba. Me yi Abdallah Abdallah fintuwa? Me yasa Abdallah Abdallah ije ka tsina fito lafiya su kuma aka kama su? A ina Abdallah Abdallah isa mu lambar 'yan sa kai. Amma bai san lambar gurin 'yan gudun hijira da suke da ƙananan yara da tsofaffi da za a ba su kai za a sai wannan abin a kai musa yan yan sa kai ai ba kuɗi suke so ba makami suke so amma kun san abin da Abdallah Abdallah ya ce musu bidiyo ne a guri na tsayan buɗe muku ji abin da Abdallah Abdallah ya ce musu Wannan da kuke ji muryar Bahaushe ne, shi ne mai fararen kayan nan na saman wannan mai kayan ‘yan farauta. Shi ne yanzu wanda ike gunsu, ƙila wa ƙala ko da rai ko babu ana neman miliyan talatin. Yanzu Abdallah Abdallah da su da wa'annan ‘yan ta'addan ya haɗa baki a nemi miliyan talatin kowace dubu ɗari a miliyan goma take. Wannan tarko ne. Ko da yaushe ina ce ne magana kar ku yadda duk wanda iya yadda Allah ya isa ban yafe marfa. da shi ina ce ne magana ku yadda ku yadda wannan da kuke jin maganar sa wannan shine mai fararen kayan nan bahaushe ne kun ga ku ji yanzu shi iya musu zancen situation din da suke to ya ku ji abdalla abdalla kuna na abin da muke a gani yadda za a ringa tattaunawa duk wani taimako ku kuma za mu yi kwanan nan insha za mu gayyaci shi ga ko wani wakili tara manyan su waye manyan mutanen kun ji ko tarko za su yi abin da za su a gayyato oga ƙaƙa ɗan sa kai za a gayyato shi kai in ban da dabbanci da yadda irin ta bahaushe da bahaushe bai san nasa ba bai san waye ba fulatani ba bai san mikiyinsa ba wannan fa oga ne wannan da kuke gani miliyan ɗari miliyan ɗari ta dola duk raɗa zai iya bayarwa a kashe mutumin nan sai ga a dubu ɗari uku abdallah abdallah ya je ya kashe shi ku tsaya ku ji abin da yake faɗa gani ya kori shi ba kun ji wannan yana wannan PRO ne ba filatani ne shi ma shi ne mai ike yin bidiyo ɗin za ku ji muryarsa tana kusa zai tara manyan mutane wanda ɗazu-ɗazu suka saki odiyo a dandalinsu suke cewa da su ne suke da manyan mutane iri na, da su ne suka san manyan mutane iri na, da abin da za su ya fi abin da ni nake ni ne nake in banda zagiri zagiri dura shari'a ni kuma mana ma shari'a ni ban iya shari'a ba jiya nake faɗa nake cewa ya kamata idan akwai course din shari'a na koya domin ni ban iya shari'a ba muna yara ana karku ashariya kun ji a yanda iyaudare su za su tara manyan mutane suwaye manyan mutanen a ƙasar hausa suwaye su gumi su fantami su abdalla gadan kaya su haya jingir su rabi'u musa kwankwaso su sunu islami su su ne da ai manyan a ƙasar hausa ko wannan shine abdalla abdalla a samu wani abu a baku a samu a yi kuma maku addu'a. Wanda ba gaya muku za a yi yadda za ku yi abu kuma To kun ji. Abin da suke so su yanzu za a san yadda za a yi a nemi ɗan wani abu a baku a yi muku addu'a. Kun ga? A samu ɗan wani abu a baku a yi muku addu'a, a baku kuɗi a yi muku addu'a. Wannan Abdalla Abdalla ne. Lokacin da nake ce muku mutanen nan ba Hausawa ba ne, ba Hausawa ba ne, kunnen ƙashi irin naku kuma ku da kuke jihohinku odiyoyin nan namu ya kamata a ce ya je gurin 'yan sa kai ya kamata tun da su ba a gari suke ba ba su da cikakken caji ba su da cikakken lokacin da su yi ka bibiyar shafuffuka irin namu su fulani a kansu 'yan gata ne har buɗe live suke yi 'yan ta'adda amma mu namu 'ya'yan cajin waya ma da kai suke samu a ina abdalla abdalla to isa isamu lambar wayar su kaka sai shirya maganar a cikin dandalin abdalla abdalla akwai mutanen da ba san ma za su je ba kuma bayan sun je yau a kisan yayi wajen kwana goma yayi wajen kwana goma ba dan sun ga alamar zancen zai fito ba da ba su yaɗa abin ba sai suka ga zancen zai fito shine yasa suka fito suka yaɗa abin akwai mutumin da ce min hajiya mun ji labarin fa abdalla abdalla ya yi dalilin an kashe mutane ce kana da hujja ya ce ba ni da hujja ce to ba ni ba na cikin wannan tafiyar in kana in ka zo ka faɗa min abu to ka kawo mini hujja ka ce ga hujjarka amma in ba hujja ni ba zan iya ɗaukar abu in yadda da shi ba ko ba ka so na ni ba zan yi maka sharri ba abin da ba ni da hujja a kanka ko da abin a gabana aka yi in ba ni da hujja to ba ni da yadda zan yi in iya magana domin ni ba na na sai da zakara ga abdalla abdalla ba mm. wannan shine TJ bafulatani ne uwa da uba mutumin da ifara roƙo na Allah ma'aiki wannan da za ku ji magana sa mai maganan nan a hankali sai da ice min dan Allah kun ga dan Allah dan annabi hajiya ina roƙonki kar ki kuskura dan Allah dan annabi ki ka maganar malamai waɗannan su su bi nan da Nuhu Hamza da TJ suka ce min dan Allah dan annabi hajiya kar ki kuskura ki kazancen malamai ba ma so a wannan mutuncin malamai da Hausawa suke tsoro hausa su daina jin tsoron malamai sai na mata tambaya kamar yadda ne wa shi wancan nuhu tambaya na ce me isa me isa ba kwa so hausa su daina jin tsoron malami ai Allah suke jin tsoro ba malami bai suka ce a'a shi tije da bakinsa ice min wannan far magana muke da shi a waya a matsayin shi bahaushe ne kula wa'annan duk sun biyo ta kaina na tantance su shegu na san ba hausa ba ne, muka zama abokanan gaba da ni da su sai ce idan bahaushe i daina jin tsoron bafulatani mun shiga uku babu ta yadda za a juya bahaushe bahaushe abu ɗaya za ka iya juya shi da addini exactly abin da shi ma Nuhu ya faɗa min kenan shi Nuhu ice min idan Hausa hankali su yawai ba su ji maganar malamai ba idan ku ba su ji maganar malamai ba to ba wanda isa juya bahaushe kuma mun shiga uku exactly duk su biyan haka saka su faɗa min to shi yanzu Tije, wanda ya faɗa min wannan magana shine zan ɗora muku maganar sakuji yana magana a hankali yana cewa idan akwai bayanai na sirri su faɗa musu su ƙungiya ce ta hausawa suna yin aiki a social media amma suna son waɗannan shi oga inda akwai wani bayani na sirri ya faɗa musu. Kai in banda gidadanci irin namu na Hausawa, mutumin da kai kana yaƙi da Fulani wani izo a gindin bishiya ce maka ka ba shi bayanan sirri. Kuma an ba da bayanan sirrin. Labarin da isa ni kenan. Ya ba su. Sa Abdallah Abdallah ba su zo Kano ba lokacin da aka ƙone shi. in faɗa muku gaskiya su ne suka sa aka kashe shi kun ji duk wani bayanai na sirri su ba su bayanan sirri domin wannan ne zai taimaka musu sai ka tattauna inda wata matsala don su ka kawo musu ɗauki abin tausayi shi ya yadda ya sun koyar da kai a gabansu shi ne jarumin kuma shi ne ya sunkuyar da kan a gaban su kuma kowanne ya yi zaman izza su ne shugabanni akwai gyara a tarbiyyar mu mu hausawa ba akwai gyara an yanke suna da tsarin da suke tsaya ku ji maganar shi jarumin wanda aka kashe tsaya ku ji abin da yake faɗa. saboda mu ci gaba da ayyukokin da muke kama fasa saboda kare rayuwar al'umma ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara ma dukiya albarka su a matsayin masu kuɗi shugabanni na Hausawa suka je mar har ike cewa Allah ya kara wa dukiya albarka wanda Abdallah Abdallah ɗinnan salar insa dubu arba'in da biyu ne kafin Abdallah Abdallah shigo wannan ta'addancin takalmin danko ike sakawa inda abdalla abdalla ike karɓar uh, kayan abinci sai an ba salari ɗinsa na san shagon malamin makaranta ne na firamare dubu arba'in da biyu ne salarinsa wai ba na raina mar ba ne to amma a yau shi wannan jarumin ya rike wannan dubu ɗari ukun a hannu ya nemi su godiya shi a zaune ma ake ko akan kututture su kuma kowanne suna zaune akan kujera shi kuma yana zaune akan su da kayansa na banga a jikinsa na kayansa na 'yan sa kai ku ji abin da yake faɗa sarki ya nemi su addu'a kamar yadda kuka zo lafiya ubangiji Allah ya me da gidanku lafiya sun bugi cikinsa ya faɗa musu sirri da yawa domin sun ce su manyan mutane ne manya-manyan hausa suna tare da su suna menene za a taimaka musu za a yi musu menene sun musu ƙarye-ƙarye kuma wannan abin gumi ne da musa mushan kura da ibrahim kaduna don kowa isa ne abdallah abdallah yana tare da gumi yana tare da musa mushan kura yana tare da ibrahim kaduna allah ne maka godiya wannan ƙungiya kusan matsayin wannan ƙungiya a idon su waɗanda suka kafa ƙungiyar nan ba ƙungiya ce ta hausawa ba bahaushe ma in ya shiga kamar yadda jikan gagarau aka cire shi cikakken bahaushe in ya shiga haka suke cire shi sun ce kowane irin mutum ne in yadda shi bahaushe ne zai iya zama mamba zai ma iya shugabancin ƙungiyar ka iska ce da miyar ta Allah da, ka haka ko ka ce da um, ƙungiyar Igbo ko ta Yarbawa ko ta Kanuri ko ta wata ƙabila wannan ba Bahaushe ba. ‘Ya'yan mu Hausa ko kuke ba da mu ko kuke cutar da mu yaddar ku da taurin kai a ce muku waɗannan ba Hausawa ba ne ba Hausa ba ne amma ba kwa Kuna da taurin kai shi kuma taurin kai ba abin da zai haifar maka sai ƙasƙanci da wulaƙanci. An sa muku arewa fifo da isa aka cire jikan gagarau wanda bai san arewa people ba ku tsaya ku ji muryarsa. ni memba ne na kungiyar a ka'ida duk mutumin da shi ya yadda shi bahaushe ne duk in ka bashi fom ka ce ya cike zai rubuta cewa shi bahaushe ne to wannan mutum in dai ba hausa wani abu bane shi to kawai zai iya zama memban wannan kungiyar ko ya zama ma shugaban tautara amma in dai hausa wani abu ne kun ji ko kowanne iri ne kai in dai ka yadda kai bahaushe ne to za ka iya zama man wata ma ka zama shugabanta ku tsaya ku ji to ba zai iya zama memba a kungiyar mu ba yana da damar da shi wani zai kungiya ta ƴaƴan ta wanne ya ga shi Hausa ko Yoruba ko Hausa Fulani ko Hausa Kanuri yana da damar da shi ma da ƙasa ta ba shi damar ya je haka to kun ga ba shi da matsala a ya galgala Hausa kowa ma ce Hausa kaza ne Hausa kaza ne ba shi da matsala ku je ku yi kungiyar wannan shine dan ta'adda arewa fifo wanda isa aka cire ji kan gagarau mu dai kungiyar mu kamar inna yarabawa suka kafa kungiyar su da sunan yarabawa zalla fulani suka kafa tasu da sunan fulani zalla inyamurai suka kafa da sunan inyamurai zalla hausa ma da za ta yi kungiyar ta ba za ta yi jonin wai ta ce ita hada hada ba ce ita amma haka ba mu hana kowa ya je ya kafa kungiya kamar inna dokar kasa ta baiwa mutum dama in hausa kanuri ne shi shi ma ya je tattara al'ummarsa da suke da wannan ra'ayin su yi in mutum hausa fulani ne ya je shi masu, in mutum hausa igbo ne ya je shi ma ya tattara irin waɗannan su kun ga kamar yadda a azazzagi ice hausa ba kabila ba ce yare ce kamar yadda adamu ali kya hakimin kyawo ifada ice kowa ma zai iya zama bahaushe izatile gashi na yana maimaitawa arewa pipo. wani mutum ko da kilba ne kai ko ibra ko in ka yadda komai naka da komen naka da profile ka komai ka yadda ka yi assimilating da hausa kai bahaushe ne to wannan kungiyar ɗanta ne kai in ka zo ka ce za ka zama memba alhamdulillah wata ma ka iya zama shugaba in an yi zaɓe da kyau wata ma ka iya zama shugaba in an yi zaɓe ta tafiya tana tafiya mute tafiya tana tafiya kowane irin abu a duniya yana da iyaka duka waɗanda kuke ƙaryata ni kuke ce ina fulatantar da kowa to waye bahaushen wannan in ce ba fulatani ne wannan in ce ba fulatani ne to waye bahaushen ai ita hajiya kowa ma ba fulatani ne to ita to ita din wa isan bahaushen ce ita ita take bai mutane take din su zama hausa ba ni nake ba su ba amma ni ina bincike kuma ni a kullum ina faɗar yar ina ce ni ko audio na ka bi in ka ɗauka wannan audio har gidan ubana zai kai ka Abdallah Abdallah na faɗa mar in ya fito in faɗa waye ubansa ɗan wanne gari ne ɗan wanne lokal gamman waye dagacin su waye mai unguwar su waye gwamnan su waye ciyaman su hallan ban ji ba Abdallah Abdallah ba filatani ne har gidan ubansa ya faɗa min yace um, filin wani ne um, ya suke cewa ne sunan gurin fulani riga ce ce rigar fulani ce aka yanka ubansa isa ya ce kuma shi a gidan fulani girma gogonsa ba fulatana ce Abdallah Abdallah ya san ni. Muna magana da shi a da. Kai, Abdallah Abdallah ya nemi ma ni in zo mai tafiya in zama ni ce shugaba na ce Allah i kiyaye. Ai a audience ya taɓa faɗa ya ce mun ce ta zo a yi tafiyan nan taƙi amma taƙi ta bar mu ni, Ba zan basu su yi ba. Gudun wannan abin ne isa na ƙi na basu su yi. Shafi'u ‘yan ballo Shafi'u ‘yan ballo mun yi aiki na shekara da wata biyu, yadda Allah ta turo shi guri na ni nake saya ma data, nake magana, ike haɗawa, ike ɗorawa a wannan ɗinsa, a YouTube ɗinsa ta ƙasar Hausa. Izo shi Kano yana so iga gidana da ban ba shi dama ya zo gidana ba Shi ne a ranar nan gaba ɗaya cire aikin da muka yi na shekara da wata biyu duk kuɗin da na kashe ya zama a banza. Satin da nake faɗa taɓa ƙaryata ni? ai bai taɓa ƙaryata mu saboda taylor tana nan da sunansa da sunansa to shafi'u yan ballo shine fa mataimakin abdalla abdalla kungiya da aka kafa kungiyar ba wai za a kafa da kungiya an kafa domin ni mataimakin shugaba ne da kyau kun ji ko wannan shine shafi'u yan ballo to ku biyo ni a hankali ku biyo ni a hankali akwai masu kawo musu makamai ko babu akwai akwai ɗaya kenan na biyu mm. fulanin nan ana samun infoma akwai infoman da suke amfani da su ko babu akwai tsakaninka da Allah a matsayinka na bahaushe infoma mafi yawancin inda fulanin nan ke aikin balla don Allah cikin su ake samun infoma ana samun su cikin hausawa wannan shine shugaban ƙungiyar Hausawan Najeriya. Infoma, ji shi. To wannan kaɗan ne abubuwan da na saka muku, kaɗan ne wanda ike zuwa nan cikin gidan nan ike mana ƙarye-ƙarye, ike cewa shi bahaushe ne. Kun ji abin da ya faɗa, kun ji dai abin da ya faɗa ku tsaya ku ji. ka gane sun fi son yan da hausa yanzu shi ba bai ji kunyar wannan maganar ba bai ji kunyar yin wannan a kyale shi ya ce don Allah a bar shi na ji kana eh to ina gani ma in ka kan gama kawai yanzu shi ba bai ji kunyar magana a kai za a yi wurin sati na hau wannan laifin na kai kace a sauke saboda kuna nuna da hausa da fulani duk ɗaya ne ba wani abu ba ne kaga yanzu wannan sulhun da aka ya tabbatar muku da cewa ba haka ba ne tunda ba a cikin yan maya na hausa bari ka zuba a za a sa ka a cikin bari wani yake magana nan a bari ya gama ne yake a cikin yan maya na hausa za a sa ka a ciki ya gane in baka zo a nan uku ba za ka zo a nan biyu to kun ji nan da ike zuwa nan gidan ike ce hausa kawai ɗan ta'adda ɗan ta'adda kun ji abin da ya faɗa shi fa shafi'u ne ike faɗa shafi'u fa za a sa shafi'u idan ba a sa a na uku ba za a sa a na biyu a cikin yan gwagwarmaya gaba ɗaya ga kuma abin da shafi'u yan balla ya faɗa nan na sha ɗora muku na sha ɗora muku maganar abdalla abdalla da shi da ɗan uwansa ba to yanzu ga gaskiya ta fito za ku nemi makami ku nemi makami manya-manyan 'yan siyasa da kasa suka samu mafaka a gurin bola ahmad tinubu su suka ɗauki sa abdalla abdalla kuma kisa yanzu aka fara by the way akwai yanzu plan za ku ga suna ta neman hausawa tsantsa cewar za a buɗe platform platform za a yi aiki babba idan aka ce ku zo za a iya ba ku kuɗi za a ce ku kawo sunanku da adres ɗinku da hotonku za a ce ku buɗe social media ku yi aiki saboda zaben wannan da izo za a yi wa Rabi Musa Kwankwaso ko Atiku Abubakar Talla kar ku yadda ku zuba ido akwai dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar sun yi niyya a sabon satin da zai shigo ko laraba ko alhamis za su tafi zamfara yanzu haka suna da kyakkyawar ilaƙa da 'yan sa kai zamfara ita ce babbar matsala yasa za a kai mata dubu ɗari biyar abin da suka yi harsasai za a kashe kamar mutum guda goma 'yan sa kai a zamfara dr ali tilde kwamishinan ilimi na bauchi na da Istiratijiyarsa ce da shi da dr asalafi ali amani tijjani imam musa mushan kura a gumi da kuma Ibrahim Kaduna su ne injiniyoyi masu tafiyar da wannan al'amuran kuma amma kuɗin daga miyar ta Allah yake fitowa. Kar ku yarda da ni. Duk wanda iya yarda Allah isa ban yafe mar ba. Duk wanda iya da abin da nake faɗa ban yafe ba. yaudara akwai wasu sun ka samu mukami cikin gwamnatin Bola Tinubu tunda suna hillani wasu yadda a yaƙi hillani yan uwansu ba to ku haɗa musu su bar kashe yan uwanmu wallahi duk wanda adda wasu kuɗi daban aje wallahi sai bindiga ya sai mota shiga duk wanda ya ma wata magana banza ka bari sai an ɗau uwa ce an yi rafin ɗinta an tura ma duniya sannan kuma an ce ya kawo kuɗi ya kai an kashe ta sannan ya hito ya ce ai zaman lahiya su taho ai sulhu sannan mu gano da gaske yake sulhu duk wanda ka je na wannan magana wani ho daga ciki bai ko san halin da ake ciki ba bai san halin da zan zamfara take ciki ba bai san halin da sokoto take ciki ba bai san halin da katsina take ciki ba me bambancin wanda ka rayuwa zamfara da wanda ka rayuwa iraki me bambancin wanda ka rayuwa gabacin sokoto da wanda ka rayuwa afghanistan me bambancin wanda ka rayuwa katsina da wanda ka rayuwa falastin wallahi waɗannan mutanen suna cikin bala'i to wai abin da aka son yanzu guguwar siyasa ta taho a ce yan ta'addar su taho sai a nuna cewa ku dan bari hanya kaza ta yanzu inda za ka zauna da yan ta'addar da suke ta'addanci sabon birni shikenan a ce to an yi sulhu hanyar sabon birni ku bar taɓa ta eh, yaudara aikin da su abdalla abdalla za su yi duk wanda iga zai tafiya da su ni ban hana ba a matsayina na bahaushiya a matsayina na uwa a matsayina kanwar uba a matsayina na wacce nake da 'ya'yan yayu da kuma 'ya'ya nawa na kaina nake muku wannan maganar Allah ne isan iya raɗaɗin da nake ji a mutuwar wannan yaran. Asara ce wanda sai an yi wajen shekara talatin kafin a da ita. Ku ji tsoron Allah. Matansa da ‘ya'yansa za a je a ɗauki kuɗi a basu. matar ana shirin a a aure ta don saboda a halakar da 'ya'yan ana tsoro kar su zama kamar ubansu idan akwai wanda yake katsina duk wanda izo muku ice daga ɓangaren shugabannin Hausa ne kar ku yadda matarsa tana cikin danja ana so a kashe 'ya'yansa ko ku yadda ko kar ku yadda wannan labari ne cikakke ina da evidence a na yanzu matarsa ake ƙoƙari a samu wani a aure ta a fulani a kashe 'ya'yanta a ce za a riƙe 'ya'yan za a ɗauki nauyin 'ya'yan abin da suke tattaunawa kenan manya-manyan mu ta Allah duk wanda da Allah ya isa ban yafe ba ku zuba ido na gode na yi wannan magana ne ran biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar sunana Kaltum Alimbaji Tami